Bismillah.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 abin da yasa aka kawo ƙarin kudin nan eh, ya zamanto a kiyaye dukiyar ƙasa tunda gwagwarmaya ce ake ciki eh, cikin duniya gaba ɗaya ya zamanto duk irin tashin hankalin gada kuka da muka fuskanta cikin duniya ya kawo kama tsada eh, rayuwa to kuma da yake mu ba muka ɗaya ba ne cikin duniya dole ila tilas mu ma mu jera to shi yasa gwamnati aka kara ma kudin man gazuwa nan kudi amma da yake an kara kudin ma don ya zama mu da yake muna da shi ya zama to muna samun shi kowane lokaci ya zama to yana ba mu damar mu ta zirga zirga da muka saba ta ɗaukar mutane cikin ƙasar tamu kowa ma a kai shi kasar waje kuma da duka abinci da muke eh, sayowa da kasashen waje to allah ya sa mutane suna da tausan kasa kuma suna da kishin kasa duk abin da ke sa mu talaka ya ji ciwo ya kamata ya kare shi sai ce to mu tsaya mu leƙa cikin natsuwa ta yaya ne wanga kudi da ƙara zuwa ba ya cuta matalakawa ba inda cutar ya zamanto da ba ya doka to kuma alhamdulillah mutane dai 'yan kasuwa duka sun gane abin da da suka so su yi sun da ya kamata a shaida ma jama'a sai ya zama to suka leƙa su ma suka ji tausan ƙasa suka ji tausan talaka suka ce to ba ma iya ƙara ba yadda muka so tashin hwarin aka zo aka yi gwarmaya aka yi canza miyau sai zama to ƙarin ma da za a yi an larda kama wajen zirga-zirga ɗaukar mutane cikin ƙasa ƙalilan ne eh, ba abu ba ne wanda muke ji zai sa eh, ya tada hankali kuma gwamnati ta ɗauka bisa wuyanta kamar zirga-zirga ta ɗoka haza ta cin ƙasa ya kamata ya to 'yan ƙasa su kaɗai za su tafiyar da ita ba wa'insu da za su yi tawa ƙasa waje su yi shi kuma ya kamata a diba da yake masu zirga-zirgar da motocin nasu motocin an an an gani sun ɗan gashi gwamnati tana nan tana lissahi ta ga wani irin taimako za ta kawo musu da ya zamanto sun sami sabon motoci sun azabi mu. su kuma kansu masu ɗaukar mutane kamar masu bis eh, cikin ƙasar tamu kuma da ƙasashen waje su ma akwai irin hanyoyi da gwamnati za ta leƙa ita ma ta kama su sauƙi shine irin wani harajin da suke biya suka ga abin kamar ya yawa wajen komin komin din shi ma da shi kai ya zamanto duk inda suka biya sai sun biya shi kenan inda mota ta tashi nan dai za ta biya babu wani biya kuma za ta bisa kan hanya sai in ta kai kuma in allah da su kan kansu ana nan ana eh, lissahi mai zurhi yalla ba yanzu ba za a samu a kamu sauki kamar wanda suke son su yi sabin motoci sabin bis nan gwamnati ita ma wannan ta leƙa nan gaba daga yadda za ka kamu sauki kamar da ake da tunda kun san abin da ya bambanta mu da sauran kasashen nan wajen bis lalle mu ne muka kware tunda gwamnati tun ba yau ba ta ɗauki matakai wanda za ta sa mutane su samu sabin bis muta a yi kamar zirga-zirga cikin da ƙasashen waje cikin kwanciyar hankali a safiyar yau ne abokan aikinmu suka kai ziyara a cikin sauran makarantai da ake ba da darussan hutu inda ɗaya daga cikin malaman ba su yi ƙasa a gwiwa ba inda suka bayyana mana mahimmancin wannan darasin na lokacin hutun 'yan makaranta kenan ga yadda yake cewa yanzu dai ga munan muna yi kudu de don ka muna kira ga yan eh, uwa da eh, uban yara kamar su kawo yaran su eh, nan lokal mu samu dai mu yi musu abin da za su samu nivo a ce da ce zuwa don ka mu ce kamar sai yi zuwa sepe su muna ba da kokarin mu bisa lecture da écriture da kopi kuma donc euh, waɗansu eh, eh, a ce kamar class eh, hudu zuwa biyar shida duk matiyar da ake yi bisan su ne muke aiki don muna so kacin a ce kamar entrepreneur sun samu vraiment nivo mai kyau don ya kamata ne kamar yaran wanda suna gida dai ba su aiki ba su komi Eh, uwannin gabanin su su yi kokari su kawo su mu samu da abin zamuyi za mu yi da su eh, su samu dai nivo wanda za su yi kama a ce rantar portion vraiment su samu dai su yi tahiya mai kwarai cikin karatunsu. a shekaran jiya ne a fan suka fara kwambala ta wasan kwallon kafa wa yaransu domin gwada su wannan wasan ta kwambala dai za ta kai kimanin wata daya ana gabatar da ita ga dai karin haske kamar haka turnuwa kwamkup biyu ne muka sa akwai na yara wa'anda shekarunsu ba su kai ba goma sha eh, goma sha uku eh, gudan kuma yaran da shekarunsu ba su kai goma sha biyar su ne muka gama nan ga don su yi wasa muna so mu yi wanga wasan don abin ekip na yara su samu competition da aka ce yara manyan gobe kenan ya kamata in muna so 'yan balo na ekip national ya kamata a fara tun suna kanana kenan an koya musu balo tun yanzu muna hata nan zuwa shekaru mai zuwa mu samu ekip national mai karhi kuma yara kun suna antrenin ba su da competition ba su iya gwada abin da suka iya amma ya akwai competition suna iya gwada abin da suka iya ga ganin mu abun ya gamsu tun da akwai abun ga sojoji da suka zo kuma akwai hararen fula da suka zo akwai abun ga masu kula da balo na nijar su ma sun mun gayyato su sun zo kenan kun ga mutane da yawa sun zo wajen abun ga wasanga kenan kuma yaran da suke balo an gansu 'yan sahel da 'yan asfan duka an san da sun iya balo na muna hata duka turma in madalla masu kalam da saurare da wanda muka kawo ƙarshen labaran namu na ranar yau a madadin abokan aiki na da suka dafa min nisa a ibrahim da na shirya na gabatar nake ce muku muta lafiya masu Yeah,